Idris Dada Aisha daga ɓangaren Aisha sai shi dogon nufi daga ɓangaren nufi wannan dambe da na biyu ko na uku wanda taba yi a garin nan ko na biyu ne ko na uku a lita na mutu na uku na biyu na uku ne wanda sun na uku ne yawa ba su ba da ba ka ila ba ba ne su ne a kalmar Allah a kan Aisha a kan Aisha yawa ga wannan na ta ka Aisha na Umar Musa ga wannan na ta ka a didi ko haya gona da in ya ubane ya fi wallahi amana ce wuce kenan da nan a dogon lokaci tana da lokaci da zango a wajen na aisha tana da lokaci da zango ku ɗaya a yi fa dole a ƙwarya a taso da ba ɗaya ga mai jirgin aisha dogon lokaci eh shagon na aisha dogon lokaci dogon lokaci ɓangaren jamus a wajen na aisha ɓangaren kuma ma da za su ɗaga za su ɗaga ba wani bishin ajin lafi ba wani bishin ajin lafi kai kai kai kai jama'a kai jama'a kai jama'a yawa da shi to su bangaren jamus aikan na aisha bangaren mada su daga an da dan uwa barka da zuwa wato ta aisha yawa dan uwa barka da zuwa ba ko ba kama suna wallahi gosi wata ma ta fafata ko da ubanwa come on musu haba haba ko ana cikin dare eh. da ka ne ce zan taya gida sai ne su ta yau an dawo ta na zo wata kai wata na shi da garin kai yawa a ta eh a ta ku duk cikin kuma wanda ba don ne a za su cika na hana fi shi a cikin nasu da wani gwamnanin nasu Aisha autan na Aisha na inda kanka ya kawo ka tafiya nan a yi mai yiwa kar ka koma a baya saboda ana shi aka aka ta je ta ciki Allah sai dai nan da bai wuri ai an da wato na da wanda aka dambe kike da ko ka mance sai su da wani ya kunnan wani ya kunnan wani a to Aisha nan muka ga

aka ce ina da shi ka ce Abdul Aziz ya da Abubakar Shatiman mafara tare da Allah ko lahiya tsara in ka kira shi sau hudu wannan sai ka gane lahiya mai karya eh ana shirya shi ai ba haka aka yi ba ko ba haka ba ka ce abdulaziz yari abubakar shakiman mafara messi in ka ce guda hudu wala sai ka kara ba ga dambe la yau ga dambe nan ba da dina ma da kanwa eh ba da dina ma da kanwa wata mata da abdulaziz yari abubakar shakiman mafara sargaunan najeriya kai eh wata mata da wannan dambe da kowa san kowa amma da kuma wanda ya bari an ka riga shi to ba shi da ya ba wannan san dambe an ka riga ka shi nan sai dai a ce wala hawla wala quwwata yawa ayi da wallahi Allah saka ma da alheri ko rabu sha'aife Allah shi Allah shi baka mukamin mai gidan kai makara ya ta shugaban kasa ka sanata yawa autan makara eh. ga wani can mai gilas karba eh. ga wani can mai gilas eh. makara sabon gundumi sabon gundumi wanda sabon ko medical ne murfi ai kai ba zan faɗa ma na gori tsoho ya aika mai duka fili na kowa ga idanuna ina miƙewa sai na ga ƙasa ɗaya nan ga gemu na na duka kamar da ɗauko ta shi akwai nisa da na buge ƙasa sai na kashe injiya guda Allah wani mu ne an kawo mai medical yana ajiye shi na ɗauka na sa sai na ka kasa da gemu na kawai wa duka ne in ebo ai da na kwadi sai da na kashe ijiya guda sai shi ya shi ba da wallahi to ga dabban ba nama da karuwa suna da gishiri shayin ne wa uban na kai kai kai ale eh? alaihi Allah kai mu yar usai wa uban na kai manyan mata maganin kananan mata billahi lazi kaman ku ka so ku yi eh, muna la ilaha illallah ku riga kun saba kowa zai duba da kyau kuma ka ringa tari mutum ya ringa boye ne mutum ya rika bai eh, eh, haka ta haka ne dambe eh gani wai haka dambe sha'aiko ba haka kun shaike shugaban malamai hoton fakada shugaban malamai shaike in malam ya so ka so malam kai ne in malam ya ka kai ne ka so malam sai na iyalan galba ta ka lafiya saboda kana can kana bacci malami ya haya kudu ya saba taka sai ya tawaye ka ji duwa wuka na kai kai sai kunnen kai karba dole ka yi arewa yawwa to ya magana gaskiya eh faɗa ko farko ko haba ni tun da ni ga ne ni an zaki baban zaki an zaki baban zaki baban cakwai kura uban na kai wannan aliya ina gani suna ruwan doci ce ka san ita kai kowa zaki suna ruwan doci Allah wallahi yau in ka sha suka ruwan doci kai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

shaki wallahi to ba ta yi da matsayi ina ne duk wanda ya riga ba ta yi da matsayi ina ne ga falbe su can eh falbe fita shata kura uba shata mai kan awaki shata mai nan ɗaya kai banna gurasa ba ta kiwo yanzu da hoce ne an ka dafa ma an ka mai miyar kaza ka ci ta kwashi na rajin Allah iya yana ci shi ne fito waje can ga wai shata ne kai kai wannan dan baka hankula da shi dama wannan dan gaba da rubutun kaya ne kowa wani gare duk wanda aka riga an riga shi ko ya wuri kawai baba babu yalo da su bangaren kudu mada nefa autar dan kunsa kaman la ilaha illallah nefa autar dan kunsa nefa autar dan kunsa bangaren can kalu inna lillahi baba yalo dan su baba yalo dan su alu inna lillahi ka gani ko da haula kun shi ashin ba ka ga ban nan na take ta ido kai kallo ne da ya kudin garka da ka baya ba na ma ba na ma a gane a gane mai ganin ba ko na kai ganin ba da ka dan ban nan babu ayyuka dan su ne bangaren kudu da ne da jamus wanda yalo dan kuru shi ne mai dogon wando ne ba wata dan manga shi ne mai gajeren wando sa daga daga su daga ka ga magana ta ba haula in dai ana haka yanzu mai ruwa na sayawa za su daga za su daga za su daga to dan kashi ba da can tana kallo eh, samu benci ki zauna eh, kada abu da wani kema ki faɗi yawa nan ba mara kowa kuna da gishiri zuwa daɗi come on ለሆነ ቢሻችን ላይ ለሆነ ቢሻችን ላይ ነፋውተን ምዛ ለሆነ ቢሻችን ላይ ነፋውተን ምዛ ተስለባ ተስለባ ባዶ ለነሱሩ ባዶ ለነሱሩ ባዶ ana ba mu rabo sa ana ba mu rabo ka eh, eh, da ba labarin wannan dan ko buga yara eh, a come on

yanzu ba a cikin ba ba ba Allah ne a san a sharuwa a a sharuwa a sharuwa a sharuwa a sharuwa a sharuwa a sharuwa a sharuwa ya nuna Musa Sabi Masiko ya ce ba ya da lafiya. Kaga kan ya Dayale Gudango, Dayale Gudango, Dayale Hali, Dayale, Yawa, Karma Sakariya, Allah kira Allah Karma Allah kira mu. Allah ba masa abu Allah kawo ta. Yanzu ka ya samu kuɗin koko. kai dan gaba hanya daga cikin mashi ma ta san sa gaba gaba ke wa لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون تبت جد الإدارة تبت جد الإدارة بين الجبه تبت جد الإدارة to ana na ana na ana cin tuna mu kwado sha aiki gangare aha ana ta hali ya je hali zanga zanga yawa dan ba mai wayo da wayo ne kuma suna da kokari yawa kuma ne ko hakan da bane amma irin na matasa yawa aha kala ana yi shagon na gargari ga dangare ana yi zance biyu yawa ba ba biyu ba mu shi abai a can da ke aiki yawa fargaji Allah kiyaye hamiya anan an yambe aha mun yi sa mun yi